ranar laraba 13 ga watan satumba shekara 2023 kuna tare sashen wasu na studio kalangu ga labarin ta dawo usman ga muhimman kanun su majalisar sojoji ta kasar niger ta ta da batun yarjejeniyar da ke tsakanin ta da sojojin kasar benin ta ranar 11 ga watan jiya shekara 2022 ko me zahi muna ta da karin bayani a cikin labarin kayan marmari cewa da banana na kan bacewa daga kasuwannin birnin yamai dalilin rihe iyakokin kasa kilon da yake 140 yau ya koma 300 na sefa muna ta da shaidar wani dan kasuwar shigilar manyan kayayyaki a rahoton na musamman na wannan maraicin na haɗin gwiwa ne daga studio kalangu da studio 80 da kuma studio yafa nusa ƙarshen ikon foundation irondale zai mai da hankali kan yadda wasu matasa masu yawon diga suka koma harkar kasuwanci da fata wani lahiya ga labarin kamar yadda suke a cikin wata sanarwa da ta fitar jiya sha biyu ga wannan watan majalisar sojoji ta ƙasar niger wato ta tashi daga batun yarjejeniyar da ta yi ta da ƙasar benin kan batun sojoji ta ranar sha uku ta ranar 11 ga watan jiya shekara 2022 majalisar ta cnsp ta ɗauki wannan ƙuduri ne saboda jamhuriyar ta benin ta amince ma jibge sojoji da kuma makaman yaƙi a ƙasar ta tsarin da ƙasar faransa da wasu ƙasashen sai da yawa suka amince ma na kawo ma ƙasar nijar farmaki wannan kuma duk da irin kyakkyawar hurɗar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu in ji kamfanin dillancin labaru na anp illolin rufe iyakokin ƙasar niger bayan juyin mulki na majalisar sojoji na ranar 26 ga watan jiye sun soma damun 'yan kasuwa manya da ƙanana hatta da masu amfani da kayakin masarufi kamar su banana da sauransu a yanzu haka dai wurare ɗaya ne kake samun bananar kuma ana sayar da kilon 140 zuwa 300 na sefa Alhaji Hassan Sabo babban ɗan kasuwa da ke safar da kaya na marmari musamman ma na banana a kasuwar ta katako ya mamu ma'ada ƙarin haske. To akwai al'amuran da suka faru a cikin mu akwai karancin abarba da ke da alaƙa da rufe iyakoki musamman ma daga ƙasar Benin game da iyakar Burkina Faso wannan tun watan Mayu ne hanya tsakanin kaya da dole akwai wuya a wuce ganin matsalar tsaro kenan dole sai mun bi ta Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo sannan a shigo Nijar ta hanyar gaya tun akwai lamarin babu wani halin kawo abarba kayan gwari ne ba ta jimirin doguwar turjiya illolin suna da yawa mu mun rasa kasuwancinmu sannan kuma masu bukatar cin a cikin wata sanarwa da ta hutar jiya sha biyu ga wannan watan fadar shugaban kasar faransa ta bukaci hukumar cnsp da ta gaggauta sakin stefan julien wani dan kwangila da aka zaba don ya wakilci al'ummar kasar faransa da ke zaune a kasar niger wannan dakatarwar da aka mishi tun ranar takwas ga wannan watan ta biyo bayan uzurin na majalisar cnsp da ta sabke shugaban kasa bazum na ficewar sojojin kasar faransa da jakadin kasar ta kwata-kwata daga kasar niger bayan ɗaukewar da ruwan sama suka yi na ɗan lokaci wanda ya haifar da zahiya 'yan kwanakin nan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta bayyana cewar ruwan sama za su dawo daga wato yaukin wannan litinin da gyokin wannan wato laraba 13 ga watan na satumba kamar yadda usman bawa shugaban ma'aikatar ta hasashen yanayi ya shaida ma zainabu abdu euh, Muna a cikin watan Satumba daman aimunce a cikin kwanaki masu biyo na goman farko ga watan satumbar za a samu zubar ruwa a cikinsu zubar ruwan zai sake dawowa daga bakin ranar sha uku musamman a yankin gusuncin ƙasa ranakun sha uku sha hudu da sha biyar ga watan na satumba daga baya za a samu dakacin zubar ruwan na 'yan kwanaki kuma zubar ta sake komowa har ya zuwa ƙarshen watan satumba har ma soma gudumawar Oktoba. Bisa shimfiɗar da muke ce ma zoben niger cewa da tawa yamme doso da tilaberi ana iya sa ran a ga zubar ruwan har ya zuwa makon farko na watan Oktoba. Daidai ne a ga dakaci da zai iya sa nau'in zahi da rana har ya zuwa da dare. wasu manoma da ke ƙauyukan gundumar sayi sun bar gonakansu saboda matsalar tsaro a cewar darakta na gundumar na gidan gona algarba bana damunar bata ma zo da alamun kirki ba ga dai ci gaban firar tasu da sumana amadu ta waya Kamfen noman shekarar bana ya fara da wuri za a cewa cikin jihar an samu ruwan saman farko cikin kwanaki goma na watan Mayu amma duk da haka dukkan hatsin farko sun wahala cikin lokaci da dama rashin ruwan sama da suka janyo lalacewar shuka musamman a cikin yawancin ƙauyukan kwamit ɗin saye. Matsalar ba ta da kyau a cikin kwamit ɗin tamu da ure inda alamomin da aka ma barazana da su fice daga su hali sun yi shuka gonakin nasu lamarin da ya jima barin gonaki a halin yanzu shuka na da kyau tana a halin azakai da nuna a bangaren kayan lambu game da kyau lafiya dabbobi babu wata matsala yanzu A ƙauyen Azagor da ke gundumar da Koro a jihar Maraɗi, makiyaya na cikin fargaba ganin cewa ruwan sama ba su wadatu yankin ba, haka kuma na iya kawo koma baya wajen samun ciyawar dabbobi. Ahmed Mulud shugaban gungun zagor ya mata Nilfudi Ahmed karin haske. Magana cewa yanzu masala ce babba tun da mahi yawan wuraren da ke hidda ciyawa wanda zai shekar da mutane ga ruwan bayana aka samu sun hita wani bi ruwa su dauke bai ida ba babban masala inda yake mahi yawan waɗannan wurare duka yanzu do kawai yake sai do da gadagi su wannan ba ciyawa ba ne na shekara abincin damana ne abincin kaka ne to wuraren da ke hidda ciyawa sosai sosai waɗannan bana lalle muna jin tsoro wurare da yawa tun da kaman muka misalin ranci na wanga na gwamnati shi da kan shafa na bai hidda cewa ba wanda ya kamata dama dama da yake yana da ya kariya tun da lokacin da damuna ta soma dabbobi sun koma arewacin jihar ta wadda aka yi sani da yankin kiwo dabbobin za su sauko nan da watanni biyu zuwa uku bayan manoma sun saki kai a cewar shugaban kungiyar manoma ta jihar amadu duci ruhewar iyakokin nijar da najeriya baya da wani cikas ga al'amuran kiwo sabanin batun tsaro da ya yi ke damun al'umma ya dai ci gaban firar tasu da Muhammad Mamman. Rufe iyaka da Najeriya ba abu bane sabo ga yankin kudancin maradi tun da jima iyakar take rufe watakila illar za ta shafi wasu fannoni ga makiyaya da jima ne wannan iyaka take rufe baya ga rufe iyaka matsalar tsaro ce duk da cewa a fannin tsaro an samu ci gaba shekaru biyu na baya bayan nan amma ko wancan bangare na iyaka kwanciyar hankali akwai ta to a gaskiya babu kyau makiyaya da jima suka tsaida yawancin su na barin ƙetara iyaka a ɓangaren jihar Madarunfa gidan Runci da wasu yankuna musamman ma babban rafi ba a zuwa wani rashi ne na albarkatu yanzu ya kamata a fifita yankunan kiwo da ake da su a ɓangaren yankin game da ƙarfi na karɓa da kuma nauyi domin ta wannan manufa ce ya kamata a mai da hankali maimakon mu damu da ratsa iyaka domin ciyar da dabbobinmu. kasar Mali yau da 'yan kwanaki al'amuran tsaro sai taɓarɓarewa suke yi inda 'yan bindigar ke ci gaba da kai ma kwadarorin gwamnati da jami'an tsaro farmaki a arewacin kasar Gawo da Tombuktu ne abin ya fi shafa inda a satin da ya gabata da ma kuma wannan satin al'amuran tsaron suka kara rikicewa. Siddiq Abba dan jarida ne wanda ya fice a bangaren al'amuran tsaro a yankin Sahel. Ya matanin fudi Ahmed karin bayani. Kun san ƙazamar arangama tsakanin gungun masu ikirarin Islamiyya a yankin Sahara da gungun da ke goyon bayan girkin daular Islamiyya arangamar ta ɗan kwanta 'yan lokutan bayan nan. kowane gungun ya ɗau niyyar ya mai da hankalinsa ga kaiwa jami'an tsaron mali hari to wannan sassaucin arangamar tasu ya baiwa musamman ejs damar ya tunkari kaiwa sojojin mali hari kuma wannan jayayyar tsakanin gwamnatin mali da rukunin tawayen na ƙasar da suka rataba hannu a yarjejeniyar alje kamar yadda kuka sani an samu tashin hankali a yankin bayar rukunan nan da suka rataba hannu suka ɗauniya ba wai shiga fafatawar ba amma don an karfafa sa kulawarsu ga wannan haɗarin arangamar ganin sojojin malin sun kasance bisa hilin daga daban-daban kenan ko kun ga ba abin sauki ba ne a kasance kan hilin daga daban-daban a lokaci guda a yanzu kuma sai rahoton nan musamman yankin sahila magama ce ta musamman a game da al'amuran yawon diga wadda ta kasance wurin tafiya ne kuma da na shige da fice sannan kuma da karbar matafiya sai dai bayan 'yan shekaru wasu tsahin matahiya sun mai da alakarsu wato kan kasuwanci inda suke jan hankalin masu ra'ayin tafiye-tafiye na su mai da hankali kan damammakin da suke samu a cikin ƙasashen nasu daban-daban. a cikin wannan rahoton na musamman na haɗin gwiwa cewa da studio kalangu da studio 80 na mali da studio yafa na burkina faso dukkanin ƙarshen jagorancin fundasin irondel za mu ga yadda matasa masu tahiye-tahiye suka koma manyan 'yan kasuwa a sai ta haɗa mana wannan rahoton Kafan Samura matashi ne ɗan asalin Sierra Leone ɗan bakuncin habre ne da ya yada zango a Agades ƙasar Niger yau fiye da mako uku. A cikin shekaru biyu na bayan nan Samura ya zagaye yankin Sahel da zumar sa ran shiga yankin Turai. Ga dai bayanin da ya yi a kai. Cikin ƙasa ta ba na aikin komi ba ni da iyalin da za su kula da ni na ji abokaina da ke Turai da ke cewa ya kamata in zo akwai aiki shi yasa ne yanke shawara in je turai na kama hanya na fara daga gine kunakiri na zo mali burkina sai na zo benin daga nan sai na zo yamai na wuce agadas mun zo agadas mun iske banduna sun karbe mu sun baro mu cikin hamadar sahara sun ce libya ce mun tambaya an ce a nan ba libya ba ce sannan muka ɗauki mota muka dawo agadas yanzu kuma muna kokarin sake komawa makamantan samura da dama suke bakin habiran da ke fuskantar tarkon 'yan sarandi a shimfiɗar yankin sahel hakan na ɗaya daga dalilan da suka sanya lasin jallo komawa ƙasarsa mali inda yanzu haka manajan gidan cin abinci ne a garin tombuktu akwai mutane da suke ratsa da wasu daga mauritania zuwa morocco suna karɓar fiye da miliyan biyu za su cewa spain kai tsaye ko italiya kai tsaye amma ƙarya ce suna da ƙungiya mai ƙarfi na samu 'yan kuɗi na ce wannan dandi ya isa na ɗauki niyyar dawowa mali na je ana cewa babu shagunan cin abinci sosai a tumbuktu don haka na yanke shawarar zuwa tumbuktu tun da na yi karatun harkar Ganin hakan tsohuwar 'yar bakuncin habre Aminata Si mai asali biyu Cote d'Ivoire da Mali na karfafa wa matasa gwiwa na su sanya girkin masana'anta a cikin kasashen su. Madam Si ta dau niyyar zama cikin garin Kai kai a ƙasar Mali yau da 'yan shekaru. Abubuwan da na fuskanta sun zan mini gargaɗi saboda na samu damar sauya rayuwata kenan shawarar da zan ba wa sauran mutane ita ce su girka kasuwanci tunda in kana da kasuwancinka zaka tawakkalta da kanka kuma zaka ci gishin kanka gaskiya ne balaguro yana da daɗi amma ka yi shi cikin ƙa'idodi ya fi kyau. Yusuf Dabre tsohon ɗan bakuncin habre ne na Burkina Faso ya samu cin nasara da dama a cikin masana'antarsa ta noma ya dawo burkina faso yau da 'yan shekaru domin yin noman ton-ton na banana ya bayyana sauyinsa na bakon habre da ya koma sana'ar noma daniel kulubali ta yi rahoton akai ni na je libya da gine ecuador na yi kuma senegal na zo don in yi aiki nan ƙasata akwai riba sosai cikin noman abarba idan ka sanya taki sosai da ruwa kana era samun kusan ton hamsin mun tafi asusun sunkesa eh, don neman bashi can mun fara da sifili hamsin domin mu gani bayan haka mun yi da shan eka hudu na abarba kowace eka kana era kashe miliyan hudu taki da man gazole cikin injuna domin janyo ruwa cikin waɗannan miliyan hudu kana era samun miliyan takwas eh, ko miliyan shida da rabi kamar aikin miliyan takwas kana era fidda miliyan hudu domin sayan kayayyaki da wasu kashe-kashe kana era samun ribar miliyan hudu ko miliyan uku da Masana'antar noma da kiwo da kuma kiwon kihi yau ita ce hanya ta farin ciki ga matasan sahel da dama kamar yadda isu dabre ya faɗa a cikin eka ɗaya ana iya kawo shigar riba ta miliyan hudu kuɗin sefa ga masu wannan masana'anta. Wanga rahoton musamman na yankin Sahel shiri ne na hannu da hannu na kafofin labarun Fondation Irondel Studio Kalangu a kasar Niger, Studio Tamani a kasar Mali da Studio Yafa a kasar Burkina Faso. duka duka dai na muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraice yanzu kuma ga zinabu abdu nan ɗauke labaru na sashen zabarmanci a yi saurare lahiya allah ba alheri